واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام واعلموا أن رحمة الله جل جلاله سبب واصل بين الله وبين عباده وبها أرسل الله إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها أسكنهم أسكنهم دار ثواب وبها رزقهم وآفاهم سبحانه وتعالى ومن مظاهر رحمة الله تعالى بعباده أنه خلق ورزق فقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا عبد الله فما دام أجلك باقيا فإن رزقك آت إن شاء الله كان أبو الحسن البصري النحوي رحمه الله تعالى يأكل يوما مع بعض أصحابه طعاما فجاء قط فرموا له شيئا فأخذه وذهب به سريعا ثم أقبل فرموا له شيئا أيضا فانطلق به سريعا ثم جاء فرموا له شيئا أيضا فعلموا أنه لا يأكل هذا كله فتبعوه فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى في سطح بيت فتعجبوا من ذلك فقال الشيخ يا سبحان الله هذا حيوان قد ساق الله إليه رزقه على يد غيري أفلا يرزقني وأنا عبده أعبد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عباد الله من مظاهر هذه الرحمة نعمة الهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق والإعانة يقول جل جلاله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون عباد الله إن هذا الرجل كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله وأحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم غش عليهم من نوره فمن أصاب ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع وكان من رحمة الله تعالى لعباده إمهال الأصاد وفي ذلك يقول ربنا جل جلاله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وقال يحيى بن أبي كثير أمر رجل بالمأروف ونهى عن المنكر فقال رجل عليك بنفسك فإن الظالم لا يضرك إلا نفسه فقال أبو هريرة رضي الله عنه كذبت والله الذي لا إله إلا هو ثم قال والذي نفسي بيده إن الخبار لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم عباد الله ومن مهد رحمة الله تعالى أن شرع لنا التوبة وقبلها وقبلها ثم جعلها ماهية لما سلف من الذنوب يقول تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يكفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عباد الله دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن أزير ابن الله ومن زعم أن الله فقيرا ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول الله سبحانه وتعالى جميعا لهؤلاء أفلا يتوبون إليه ويستغفرونه والله غفور رحيم ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء من قال أنا ربكم الأعلى ومن قال ما علمت لكم من إله غيري فدعاه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة ولو تاب وآمن وعمل صالحا لغفر الله له عباد الله ذنوبنا كالجبال فلنتوب إلى الله جميعا ونستغفر ربنا جل جلاله إنه هو العفو الغفور الرحيم التواب سبحانه وتعالى فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا wa tubu ilaihi taubatan nasuha الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وهدى الأمة ونفه في الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام فالإسلام كله مبني على الرحمة في أصوله وفروعه ومن مظاهر هذه الرحمة إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل جلاله في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل جلاله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أمنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأمش العظيم عباد الله وما هجب الله تعالى من رحمته أكثر وأكبر مما أنزل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رواه البخاري عباد الله وقد وجه الإسلام الأمر إلى أهله بالتراهم فيما بينهم وأوصاهم بذلك وحثهم عليه وبين الإسلام أن ما أصاب المسلمين من ظل وشقاق وخلاف وأمراض إنما سببه جفاف منافع الرحمة من قلوبهم فقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه أبو داود والترمذي وقال عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم أخرجه الإمام البخاري ومسلم أمة الإسلام فانكسروا لله حتى يرفع الله أن الجمة ويفرج ما ألم بنا من, من كرب وها هو الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأبدانا للحق خاضعة واجعل قلوبنا ممن تسمع القول وتتبع أحسنه اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وآتنا في الدنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشد قوة شاتيا hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shida, wanda ya dace da ashirin ga watan bakwai miladiya ta annabi Isa alaihi salam takwas. hudubar mu jawo hankalinmu ne gaba ɗaya dukanmu muna son sauƙi dukanmu muna son rahama dukanmu muna son hangwame dukanmu muna son ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala to babban dalilin rahama ka zama mai rahama ni'imar Allah ta sauka sai ka zama mai tausayi idan kana son ka ci arziki daga Allah jalla jalaluhu sai ka zama mai afuwa ya jama'an musulmi rahamar Allah ko rahama tsakaninmu wato hanya ce mafi sauƙi ta sadarwa tsakanin rahamar Allah zuwa ga bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsabar rahamarsa da jin kansa da baiwarsa da falalarsa ga bayinsa don haka ya aiko da manzanni zuwa gare mu ya saukar da littattafai in manzanni sun koma ga Rahman ubangijinsu mu ɗora duba waɗannan littattafai muna shiriwa da shiriyarsu da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya kawo mu ƙasarsa ya zaunar da mu ya tattala mana duk abin da zai zan rahama da jin ƙai da ni'ima a rayuwarmu domin mu sami dacewa da gidan gobe na tsawaba gidan ni'ima gidan rahama aljannatul firdausi Allah subhanahu wa ta'ala saboda rahamarsa ne ya azurta mu ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya na daga cikin bayyanannun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala ga bayi ya halicce mu ya kyautata mu. da an yi ka kaman alade kila da baka so ba da an yi ka cikin wani yanayi wanda kanka ya fi ƙarfin wuyarka da ka sha wahala amma da wuyarka kamar buhun gero saboda nauyi kanka kenan ya zan kamar buhun gero wuyar kuma ba a canza ta ba to ba wuya ba har sawunka sai ya ɗanɗana amma in ka dubi halittar ka duk daga ƙasa har sama Allah ya daidaita ba ka da matsala babu wahala saboda Allah gwani ne a cikin dukan al'amuransa ya nuna maka rahamarsa subhanahu wa ta'ala aya ta shida cikin suratu hud yana ce da mu wa mamin dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wata halitta mai motsi a doron kasa face Allah ya lamunce mata arzikinta sai ka tona ƙasa ka ga ƙwaro kuma ka gan shi mulmul ka gan shi kyakkyawa wake ba shi iska wake ci da shi wake shayar da shi wake ni'imtar da shi Allah ka daga kai sama ka ga tsuntsun da bai sauka a gidanku amma yana ji kyakkyawa timirmir yana shawaki yana folewa waye masa rahama ya ji kansa ya ni'imtar da shi Allah a doron ƙasa ga halitta nan mabambanta da masu tafiya da ƙafa biyu da masu tafiya da ƙafa hudu da masu tafiya da ƙafafu daban-daban wasu ma harshen shani ake ce masu da ma masu jan ciki shin wake ci da su wake ba su lafiya wake ba su tsaro Allah saboda tsabar rahamarsa subhanahu wata'ala Allah ya san ina matabbatan da suke ina makoman waɗannan halitta suke kuma kowa da komai yana rubuce a lauhil mahfuz bayyana yake yanzu ka dubi yawan al'ummanmu amma ba hannun da aka wayi gari aka ce ruwan sha ya yi ƙaranci mutane na mutuwa ba ranar da ka je kasuwa ka rasa masaran awo sai dai ka ce ba kuɗi ba ranan da kaje je ka ce yau naman sa nake son na ci kullun yankawa ake yi aka ce maka ba naman sa ko ka ce yau kaza zan kashe in ci a ce maka ba kaji saboda gwaninta da rahama da jin kai da baiwa da falala na arhamar rahimina kai bari in gaya maka ma dama ajaluka baqiya fa inna rizquka ati matikan akwai sauran rayuwarka to ina tabbatar maka arzikinka kuma na nan tafi ina halanta muta nafsun hatta tastakmila rizqaha musulun ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu mai ran da zai mutu sai ya cinye arzikin shi dan me ba za mu ji tsoron Allah ba dan me ba za mu kyautata hanyar neman mu ba dan me ba za mu tsaya a halas ba dan me muke fada maharam Ƙoƙarinka ka baya baka hadaman ka bai sa kai kuɗi. sata yaudara zamba ha'inci wallahi sai ka zauna cikin talauci da wannan bala'in kuma lahira kuma ana jiran ka ka sha uku ba alhassan albasari annahawi Allah ya ji kansa wata rana da shi da abokansa suna cin abinci sai ga wani mazuru ya zo ya zura masu idanu sai suka ɗiba suka watsa mashi sai ya sa baki ya ɗauki abincin nan ya ƙalla da gudu ba daɗewa sai gashi ya dawo ya sake zura ido suka sake watsa mashi jefa mashi abincin nan ya sake ɗauka ya ƙalla da gudu ba ɗauki lokaci ba sai gashi ya sake dawowa ya zura ido suka sake jefa masa suka ce kai wannan mazurin akwai magana abin nan da muke bashi ba shi yake ci ba akwai dai magana sai suka bi shi ko da suka bi shi sai suka samu akwai wani dattijan mazuru tukutuku makaho ashe da an ba shi ya ɗauko sai ya zo ya saka ma wannan makahon tsohon mazurin ya ci sai ya dawo ya sake ɗauka ya kai masa Allahu akbar sai wannan bawan Allah al-Hasan al-Basri an-Nahawi yace subhanallah sarki ya tabbata ma Allah iko ya tabbata ma Allah isa ya tabbata ga Allah yace hadha hayawan wannan dabba ce fagata dabba amma ƙasa saqallahu ilayhi rizqahu ala yadi gairi bai iya bai san ina za shi ba Makahon mazuri ina za shi ya kamo dan tsako ko ya ci bera yace amma dubi yana zaune Allah ya ka masa arzikinsa ta hannun waninsa to yaya zan yanke ƙauna ni da nake bauta ma mahalicina Allah ba zai kamun nawa arzikin ba wallahi kakka yanke kauna sai mu zo mu mutu da talauci wa gaya maka wannan ma butulci ne domin yanke kauna daga rahamar Allah nau'i ne na butulce ma Allah zunubinsa girmansa ya fi manyan zunubai Allah ka kare mu jama'an musulmi na daga cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga imani ya mana taufiki ya azamu akan hanya in ba din haka ba da duk maguzawa ne mu sai abinda muka tashi muka ga ana yi a gidan babu wani abu da ke mana jagoranci zuwa ga shiriyan Allah subhanahu wata'ala amma Allah ya tsamar da mu daga duhun kafici ya azamu a haske na imani mai zami ma Allah bisa wannan rahama in ba godiya ba idan ka duba suratul an'ami aya ta 122 ta'ala yana cewa awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masalahu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malu shin wanda ya zama tacce walakantacce batacce bai san ina ya fito ba bai san a ina yake ba balantana ya san ina ya sa gaba kafiri haka yake dodadde dan dodaddiya la yadri wa la yadri annahu la yadri jaki sai da sanda amma Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu da hasken imani ya sanya mana hasken nan muna tafiya da shi duk abin da za ka yi kana yi akan basira wannan rahama ta isa zai zan kamar wanda aka bai shi cikin duhun duhun duhun din kuma ba alaman fita daga cikinta wannan shine wanda bai imani ba wanda bai shari'a ba wanda bai kama hanya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kafici sai kaga shi kuma yana ganin abin da yake yi shine daidai shine mai kyau saboda mene <laughs> da dadewa bahaushe yake cewa shi hanci bai san dadin gishiri ba ai bai sani ba Allah ya kare mu jama'a musulmi imamu ahmad ya ruwaito hadisi cikin musnad ɗin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah khalaqa khalqahu fi zulmatin thumma asha alaihim min nuri man asaba zalika an-nur ihtada wa man akhata adalla Allah ya halicci ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya halicci halitta daga cikin duhu ya fito da su sai ya yayyafa musu haske wanda ya samu hasken nan da Allah ya yayyafa ma bayi to zai shari'a zai imani zai zama wayayye a addini wanda ya san abin da yake yi duk wanda bai san abin da yake yi a addini ba za ka gan shi golo ne kuma ya shi wallahi ka dubi rayuwarsa sai ka yi Allah wa daidaita subhanahu wata'ala da ya yayyafa hasken nan sai mutane duk wanda wannan haske ya same shi sai ya shirya wanda bai same shi ba kuma wa man ahata adalla wanda duk bai samu hasken nan da aka yayyafa ba to yana nan cikin bata da hallaka da hasara kuma nadama ba za ta kame ba a kansa Allah ka kare mu wannan hadisi imam al-albani ya inganta shi cikin sahihul jami Allah ya ji kansa na daga cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala da ya ma mu bayinsa bayinsa shine jinkiri ba a mana azaba in mun yi laifi algaba ta malam wannan ba karaman ni'ima ba ce yanzu sai ka yi ƙarya ka tashi kana dariya kuma Allah bai mutta bakin ya mai da shi wajen kunni ba da za a maguɗa bakin mai ƙarya ba mu yi wallahi a baka a haka ka gama rayuwa a ce wanda ya ƙarya bakin shi zai kankace ya dawo nan ka gawa zai yi to kuma bakinka ya karkace ya dawo nan da ai maka azaban mai ƙarya gobe kiyama to amma saboda rahamar Allah sai ya jinkita wai ko ka tuba ya yaje domin shi makaryaci mai ƙarya in ya zama tatacce wuta za shi وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتهم الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حديث مسلم annabi ya ce akul akul kaffi ƙarya ina yi maku kashe ji ku je yi ƙarya domin mutumin duk da ke ƙarya yake karya yake karya. ba zai ba yana ƙarya sai ƙaryar nan zai shirya da shi zuwa ga mene duk wani aiki na asha na fajici aiki na asha na fajici yana sa mutum akan mene hanyar gidan jahannama to ashe kuma a mugguda bakinka da a sa ka a jahannama to Allah cikin rahamarsa ya yi imhali ya yi jinkiri ga masu sabo don su tuba ya yafe subhanahu ta'ala yana cewa cikin surati fatir aya ta 45 walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira da Allah yana kama mutane da aibi da laifi da ayyukan da suke yi na asha da ba halittan da zai batta a doron kasa duk an hallaka ta da ni da kai duka mai maganan da masu ji wallahi da ba mu yi saura ba sai dai Allah yakan jinkirta zuwa wani lokaci ko a tuba amma in ajali ya zo ba a tuba ba to fa inna Allah kana bi ibadihi basira mu sani Allah yana gani ya kuma san abinda bayi suka aikata za a yi musu hisabi akai Allahu akbar Yahya bin Abi kasir. yana cewa wata rana wani bawan Allah ya yi umarni da a aikata alkhairi ya hana a aikata ɓanna sai wani ya kada baki ya ce alaika bi nafsik kai ta kanka ga Allah ka kyale mutanen duniya ka kyale mutanen duniya kai ta kanka kawai domin azzalimi da fasiki da ja'iri da anidi da takadari in yayi tsiya zai cuce ka da menene sai na abu huraira ya ji wannan magana yana wajen sai ya ce kazzabta wallah wallazi la ilaha illahu ƙarya kake yi na rantse da Allah wanda ba abin bauta sai shi sannan ya ce wallahi wallahi yaddan gwalalliyar tsuntsuwar da aka kyankyashe yanzu tana sheƙa a gidan mamanta to zalincin azzalimai yakan shafe ta bata ji ba bata gani ba a to kai yanzu a ce ga wani mahaukacin zaki yunwaci can amma bai san da kowa a nan ba sai wani ya ce bari in je in tsokano shi in ga haukan shi sai ya tsokano shi ya biyo shi ya bugo da gudu ya faɗo cikinmu da mu da muka kyale shi ya tsokano da shi da ya tsokano wa za a bari kuma in ya zo zai ce ina wanda ya tsokano ni shi wanda ya tsoka nan ya san ma abin da ke bayan shi don haka in ya zo ba zai tsaya a kofan farko ba sai ya je ƙuriya don a gama jidiman akan wasu kafin shi to haka in ka gama mabannaci na ɓanna ta ce ina ruwana ni ta kaina nake yi to za ka rasa kanka za ka rasa kanka Allahu akbar na daga cikin tsabagen rahaman Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana tuba kuma ya ce in an tuba zai ansa sannan bayan zai anshi tuban sai kuma ya sanya tuban ta zan hanya ce na share zunuban da ka yi a ta'ibu mina zambi kamar la zambala aka ce duk wanda zai laifi ko min kiki ɗaiɗan shi ya dawo ya tuba da shi da wanda bai taɓa laifi ba duk ɗaya laifin nan ko ko da ya kai shirka in kuma kasan ne ko da kuma zina mutum ke yi da uwarsa ka ji ba daɗi ko to in dai aka tuba Allah kuma zai yafe Allahu akbar subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alkur'ani kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusikum la قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر jami'a. جميعا إنه هو الغفور cikin suratun zuma aya ta hamsin da uku Allah ta'ala yana cewa gaya wa bayina Allah ya samuna cikin bayin waɗanda suka yi ɓanna suka yi ta'addanci Allah ka tsare mu barin ta'addanci da ɓanna to in an yin ma subhanahu wata'ala ya ce kun cuci kanku ne amma kada ku yanke ƙauna daga rahaman Allah inna Allah yakfiru dhunuba jami'a Allah yana yata zunubai gaba ɗaya karankata kafin su innahu huwal ghafurur rahim saboda Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ku dubi yanda Allah subhanahu wata'ala ya kira bayinsa zuwa ga gafara to ku dubi akwai wasu ɓamɓar maɓarman zunubai da aka yi ma Allah a duniya amma Allah ya kira su su tuba akwai wanda suke cewa almasihu Allah ne almasihu suka ce Allah ne kaga sun musanta ma Allah akwai waɗanda suka ce almasihu ɗan Allah ne akwai wanda suka ce uzairu annabi uzairu shi ma ɗan Allah ne akwai kuma wanda saboda takadaranci da ja'irci da rashin taido suka ce Allah matalauci ne la ilaha illallah muhammadu akwai kuma waɗanda suka ce Allah marowaci ne marowaci ne akwai kuma waɗanda suka ce kai Allah fa uku ne Allah nan ɗaya ne daga cikin alloli uku amma duk gaba ɗayansu Allah ya ce afala ya tubu me zai hana su zo su tuba su yadda aiki ni kuma na yafe masu na gafata masu wallahu gafurur rahim Bibi wannan barma barman zunubi kai fir'auna ma an wayi gari ya ce ma lakumin lakum min ilahin ghayr an wayi gari ya ce ana rabbukum ala amma Allah ta jin kanka ya ce ku je aka gaya wa annabi Musa da ɗan uwansa Haruna ya ce ku je ku kira shi kila ya wa'astu kila ya shirya kila ya bi gaskiya ni kuma na yafe masa to balantana kai wanda kila kawai shiya kake sha ko iyakanka bin maza ko kila kana ɗan bin 'yan matan mutane da matan mutane ai bai kai shirka ba yanke yanzu ka tuba tun baka je jahannama ba kai kuma taba kawai kake sha ka daina kawai a zauna lafiya ka tuba Allah ya yafe maka hmm? kai kuma ha'ini ne kana damfaran mutane ka daina Kaɗan dan maimai da abin da Allah ya kaddama ka ka yaudari mutane ka ha'ince su sai ka ga arziki daga Allah kuma ya yafe maka abin da ka yi da mai cin naman mutane da mai zagin mutane da mai walakanta mutane duk a tuba yanzu Allah kuma ya yafe domin Allah yana jira ne a yafe in an tuba Allahu akbar jama'an musulmi wannan shine musulunci an gina shi a kan rahama a asalinsa da reshensa don haka ma aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala cikin suratul anbiya aya ta 107 yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba aiko ka ba sai dan ka zan rahama ga duniya gaba daya kuma ya sake fadi لقد jaakum رسول min anfusikum عزيز عليه ما harisun حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة التوبة آية تدريد إشرين تفضوا دترى ce wallahi manzo ya zo maku manzan nan ɗaya ne daga cikinku zaɓaɗɗenku wanda duk wani abin da zai sa ku cikin kunci yana masa nauyi yana masa nauyi wato baya san shi kuma mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne a gare ku sannan mai matukan jin ƙai da tausayawa ga masu imani ku zo ku bi shi ku yi aiki da shiryarsa idan kuka juya baya ko ce kai oh yana jale su ka san wanda ƙi Allah in an gaya masa gaskiya zai ce to ji sai kuma me a tun baka bi ba sai wuta ya kanta kenan sai wuta hmm. Allah ya kare mu wanda dai ya juya ba a gaya masa hasbi Allahu la ilaha illahu Allah shine maishina mai kare ni mai tsarona kuma ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba gare shi na dogara shine ubangijin al'arshi mafi girma Allahu akbar jama'a musulmi ku dubi wani abu hadisi ya tabbata Allah yana da rahama dari ya rike tara. ya sauko da ɗaya duniyan nan duk jin kan da kaji an yi a duniya tun da aka some ta har a kare ta to rahama ɗaya ne cikin ɗari casa'in da tara na nan a wajen Allah sai mun koma Allah ka haɗa mu da rahamarka ya ce daga cikin ɗayan nan ne ala gafata malam sai ka ga dabba mahaukaciya wanda take barke mutane ta barke sauran dabbobi amma in ta haifi ɗan tayi ɗan jariri in ta sa ƙafa za ta tafiya sai ta ga za ta take ɗan sai kaga taima maza ta ɗage saboda jin kai daga ciki ne kake ganin hadari ya taso ruwa mamako kaza in ta ga bakin hadari ta yi sabon kyankyasa ga ta ba ta kusa da akulki sai ta buɗe fuka-fuke ta ce ma 'ya'yan ku shiga ka sa ta rufe rif komai ruwan nan ba za su san ana yi ba sai dai ni na mutu haka take cewa sai dai ni na mutu lokacin da ta ga hango shirwa ƙolin ƙololiya yawo alkafura, yawo sulu zai zo ya ɗauke ɗanta ɗaya sai ta tattara ta shige ta ce ɗauki kaina ɗauka ka tafi na haƙura ina jin ɗan ‘ya'yana to ina an sako ko da goma ne wallahi da mun daina keta eh da mun daina keta da mugunta da mun zan masu jin kai dukkanmu to in kana son ka ci gajiyan wacce rahama sai kai ma ka zan mai rahama tabbas in baka zan mai rahama ba ba za ka ci gajiyan wancan rahama ba wancan hadisi da muka ambata na rahama dari imamul buhari ya rawaito tabbas in ka zan mai rahama za ka sami rahaman Allah domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama masu jin kan junansu masu tausaya ma junansu Allah mai rahama yana jin kansu duniya da kiyama ku nuna tausayi da jin kai ga duk halittan da ke doron kasa Allah da ke sama sai ya ji kanku wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito a ruwaya ta Imam Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yarhamullah man la yarhamun nasa duk wanda bai ji kan mutane bai da tausayi Allah bai ji kansa Allah bai jin kai ga wanda bai jin kan mutane ka san wani mugu ne mugu ne na inna naha to kakka zan cikin mugaye maƙetata ka zan mai rahama mai jin kai mai tausayi ya ishe ka dai misali rashin rahama ya sa wata musulma wuta ta nuna rashin rahama ga kyanwa duk kun san hadisi yunwa ta ji yadda ita aka jefa ta ita ma a wuta ta ji inda daɗi jin kai da tausayi da rahama ya sa karuwa aka jefa ta a aljanna duk da tana tallan halittanta karuwa ce amma ta ga kare ta kosan in aka ce kare shikenan sai a fataha a tashi domin yana daga cikin halittar da Allah ya kaskanta amma da kanshi yana jin kishi ta tausaya ta ɗibin ruwa ta bashi ya sha Allah ya ce madalla madalla madalla na gafarta miki karuwancin ne miki tukunci da gidan aljanna jama'an musulmi muna fatan zakatan su zan masu taushi sai Allah ya raba mu da bakin cikin mu da damuwan mu Allah sai ya raba mu da dukkan halin kakanikayin mu kamar yadda wata aya take cewa cikin suratul an'am ta 43 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما Da ma a ce sanda tsananinmu ya zo fitina ya sami al'umma sun ƙasƙantar da kai sun nuna jin kayya tsakaninsu sun koma ga Allah to ta Allah sai ya ɗaukake fitina sai Allah ya ce walakin ƙasar qulubuhum kash sai aka sami zuciyar nasu ba rahama ba jin kai sai kaga duk sanda ake tsanani wani yana munna ne shi bari ya takura kaza ya samu kuɗi asha Allah ya sawake shedan ne ya kawata musu abin da suke aikatawa muna fatan Allah ka azurta mata zukata wadda take hashi'a tsayi'a sabira rahima Allah muna roƙonka ka aza mu jikunan mu zan masu sunkuyawa zuwa ga abin da yake daidai Allah muna roƙonka ka haya mu musulmi ka kashe mu musulmi in mutuwan mu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar shahada Allah marasa lafiyar mu muna roƙo ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka fidda kowa cikin tsananinsa Allah muna roƙon ka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu ma da muke jin kamar muna da lafiyan ya Allah in akwai cuta a jikinmu mun santa ko ba mu santa ba Allah kai mana maganinta ya Allah ka raba mu da cutan talauci ka wadata mu da halal ka ba mu ikon sarrafa shi a hanyar da ka yadda a sarrafa shi kuma ka ba mu sakamakon sarrafa shi Allah muna roƙonka ka gafata ma mamatanmu gida da waje na da da na yanzu ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا Thank you.